wannan dokan haramta kungiyar yan uwa musulmi da ake wa lakabi da yan shi'a da ma gwamnatin yan rufai ta yi yanzu haka ya sake bude sabon shafi ne game da irin alaka da ke akwai a tsakanin wasu kungiyoyin musulmi domin yayin da kungiyar izala ke ma yaba wa daukan wannan mataki masana shari'a da kuma zamantakewan al'umma na ku gargadi ne ma ga gwamnatocin da ke son yin koyi da jihar Kaduna musamman a wannan lokaci da kasar ke soma murmurewa da garkicin Boko Haram da kuma wasu tashe-tashen hankula da ake fama da su kamar yadda rahotanni ma ke nunawa baya dai ma ga jihar Kaduna domin har wasu jihohin masu ka fara kafa dokar hana gangami ko kuma tarukan addini a daidai lokacin da wasu kungiyoyi ke ma gudanar da tarukan ashura da ke da muhimmanci a musulunci to ko mai masana ma ke cewa na game da wannan abubuwan da ke faruwa a yanzu Ba da bello ibrahim jahun malami na tsangar koyon shari'a da aikin lauya na jami'ar ahmadu bello da ke zaria na ku ganin ma kuskure ne matakin da aka ɗauka a yanzu wato abin da ban mamaki irin wannan hukunci da yin doka rana lokaci guda wannan doka abu ce wadda za a iya kai ta gaban kotuna wato manyan kotu na jiha domin ta ba da fassarar matsayin wannan doka in aka ɗauke shi a ƙarƙashin inuwar tsarin mulkin Najeriya. Na ɗaya dai tsarin mulkin Najeriya ya tabbatar da ‘yanci na ɗan adam wanda ya nuna ‘yancin yin addini. Wato kana iya yin addinin ka yadda kake so da kuma iya ‘yancin canjin addinin zuwa wani addini. Sannan akwai yanci da ake ci freedom from discrimination wato right ɗinka cewa kada a maka bambanci da kai da sauran jama'a da suke ƙasa. Anan misali akwai hanyoyi na addini daban-daban. Misali akwai ɗarikan Tijjaniya, akwai ɗarikan Kadiriya, akwai Salafiyya, akwai Izala, zai yi akwai waɗanda suke da rijista. Amma ina tabbatar maka da cewa mabiya ɗarikan tijjaniya da mabiya ɗarikan kadiriya da masu lafiyan babu wani mutum wanda ya je ya yi rijista ya ce ya yi rijista shi ko tsarin mulki kansa gaba ɗaya bai ma ce dole dole in kai wani addini sai ka yi rijistan addinin ka kafin ka zama kana da addinin ba kenan wannan islamic movement of nigeria tana da yanci ko da rijista ko ba rijista ta wanzu a ko'ina abin da ake so dai gaba ɗaya shine kowane irin addini mutum yake yi kada ya kasance cewa ya karya dokar ƙasa to wannan doka da ta zo kamar tana so ne ta yi karar tsaye matsarin mulkin Najeriya daga sashe na talatin da shida har zuwa na arba'in da kamar malam Bello Jahun shi ma wani masanin wanda kuma ke ma ɗaya daga cikin 'yan kwamitin da tun farko gwamnatin jihar kaduna ta kafa game da tashin hankalin da ya kuwa a tsakanin sojoji da kuma ƙungiyar 'yan uwa musulmin dr jibril ibrahim ya ce kamata ya ne gwamnatin ta ɗauki matakin shari'a ba wai haramta wa 'yan shiyar gudanar da addinin su ba batun da ko yake ganin ma da kamar wuya. ya na cikin wannan kwamishin da shi mai girma gwamna ya kafa maimakon a ce wai an hana su yi ayyukan da suke yi in akwai laifin da suka yi to a kai su gaban shari'a kan wannan laifin da suka yi ba wai kawai a ce ba yarda su yi ayyukansu da kuma a Najeriya da kasar da ba ruwanta da addini wanda kuma yau fiye ma da shekaru arba'in kenan da marigayi sa Abubakar ta fa balar tsawon firaministan Najeriya ke ma bayyana muhimmancin baiwa kowa yancin fadin albarkacin baki ko kuma bin addinin da kowa ke so ba tare da tsangwama ba. and to profess whatever faith one's desires. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola Najeriya. Which is the size of our country and of its population give us